Demokradiyya a yau. Cikin shirin ƙarfa-ƙarfa ko demokradiyya a Majalisar Dattijan Najeriya, abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba cikin shirye-shiryenmu a jiya talata, ‘yan zanga-zanga sun yi dafifi a ƙofar shigar Majalisar Dattijan Najeriya domin su bayyana rashin amincewa su da dakatar da ɗan Majalisar Dattijai Ali Indume. To, ko shin dakatarwar tana kan ƙa'ida? Laifi ne ɗan majalisa ya nemi a gudanar da bincike kan wani al'amari da ya shafi shugabanni da ‘ya'yan majalisa? Lauyoyi daga cikin ‘yan majalisar sun ce matakin dakatarwar ya saba ƙa'ida. domin fashi ɗan majalisa ya gudanar da abin da ake buƙatar wakili a majalisa ya yi. To me yasa aka dakatar da shi? Zuwa lokacin muke haɗa wannan shiri dai ba mu samu takamammen bayani daga majalisar dattijan kan laifin Sanata Ali Indume ba. Da farko ga wannan shimfiɗar. Resistance become a duty. Resistance become a duty. yan zanga-zangar neman janye dakatarwar da majalisar dattawa ta yi wa sanata Aliyu Dumi daga mazabar majalisar dattawa ta Borno ta Kudu waɗanda suka yi dafifi a babbar kofar shiga majalisa. Ma'abota zanga-zangar daga jihar Borno arewa maso gabas da ma musamman yan gudun hijira daga yankin Chibok da ke zaune a Abuja sun ɗaga kwalaye da ke nuna kin jinin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da sanata Dino Melaye. Ni dan kudancin Borno ne daga karamar hukumar Goza. Mu da muka zaɓe shi muka tura shi mu ne muke da daman mu ce baya mana wakilci da muke bukata. saboda haka ya dawo gida amma mu mun gamsu da wakilcin da yake mana bamu ga dalilin da yasa za a dakatar da shi mu ma kuma a hana mu wakilci na tsawon wata shida a majalisar da ta ba mun san cewa akwai ka'idodi kundin doka na kasa bai ba sanatoci dama su dakatar da mutum na fiye da mako biyu ba idan ya yi laifi ni ce mai suna Layato Ayuba na fito ne daga Gonzalo Kwalkwal. A gaggauce a hanzari su mayar mana da sanatan mu akan wurin zaman shi idan ba ma son shi mu za mu zo mu yi rali mu ce ba ma son shi a nan ma dai a karo na farko bayan dakatar da shi da aka yi sanata indume ya nuna cewa majalisar dattawa ba ta yi masa adalci ba babu ma inda idan mutum kawai kamar nawa ya tashi ya yi magana ba wai ya tada hankali ba ba wai na zage kowa ba ba kuma na yi abu wai wanda baya cikin doka ba dokan ne ta bani daman in kayi magana a under oda 14 din 14 da na 15 kuma haka din na yi ban yi wani laifi ba saboda haka a kayi tsayar da ni nake fahimta yanzu shine an dakatar da ni a majalisa na wata shida ba laifin da Na fara da tambayar masanin shari'a barista Modibo Bakari manufar ‘yancin faɗan albarkacin baki, kamar yadda doka ta tanadar. Gargashin babi na hudu na wannan da tsarin mulkin najeriya na yanzu kowane ɗan ƙasa ko kuma ba ɗan ƙasa ba kowaye wanda yake doron ƙasar najeriya yana da yanci ya faɗi albarkacin bakinsa akan abun da ya fahimta ko akan abin da ya ga dama muddin bai sabawa dokokin da aka kafa a najeriya wanda aka ayyana su akan akan laifi ne ko kuma dokokin da ka sa zamantakewa kaman tozarta haƙƙin jama'a haƙƙin mutum ko mutuncinsa ko ɓata masa ko ƙazafi ko wasu abubuwan da suke rage kiman mutum a gaban jama'a ko a gaban wasu mutane. To barista, wannan doka ya haƙen majalisa suna da yankin faɗan bakin albarkacin bakinsu? Suna da shi sosai ma, kamar kowane ɗan ƙasa da ɗan majalisa ai zamansa ɗan majalisa bai fitta shi a cikin a cikin wannan matsayi na zamansa ɗan ƙasa wanda tsarin mulkin Najeriya na sashi 25 ya yi tanadi na mutanen da suke zama 'yan ƙasa da wasu kuma sharuɗa na zaman ɗan ƙasa ba. Da haka su ma 'yan majalisa 'yan ƙasa kuma bil'a adam ne kamar wanda na gaya maka kowane bil'adama wanda yake doron ƙasa wato a cikin lardin Najeriya yana da wannan kariya ko kuma wannan tanadi. Akwai dokokin majalisa da ɗan majalisa zai iya karyawa idan ya tashi a wato farfajiyar majalisa ya faɗi wasu abubuwa akwai dokokin majalisa za su iya hawa kansa saɓanin tsarin mulkin Najeriya ne? A'a, wato kasan ma dokokin da suka shafi majalisa ta Najeriya wato wadda take National Assembly aka sani ta wanda ta hada da 'yan majalisa tarayya wakilai kenan da kuma majalisar dattabai wato Senate. To a cikin wannan tsarin mulki a sashi na sittin an ba majalisa tana iya yin dokokinta na gudanar da harkokinta na yau da kullum wato dokokin cikin gida wanda matsayin su ma ba za a iya cewa sun kai matsayin doka ba ka'idoji ne na gudanar da aiki na yau da kullum amma kuma bai zama da waɗannan dokokin su sha karo da wani sashi ko wani bangare na tsarin mulki ba idan har aka samu wannan kuma to tsarin mulki dole ne shi zai rinjaya waɗannan dokokin ko kuma wata doka da ta yi wannan karon za a jingina ta ne a wannan rashin jituwa da sashi na wani sashi na tsarin mulki. To, abin da sa nake maka wannan tambaya kamar yadda ba za kasa sani ba shine majalisar dattijai makon jiya ta dakatar da ɗaya daga cikin ‘ya'yanta ma'ana Sanata Ali Indume. Akwai wata doka da za ta hana ɗan majalisa tashi ya ce a yi bincike kan wani abu? Eh to, ban san dokar ba, kuma ban yi tsammani ma akwai dokar da ta hana majalisa ko wato kamar ko jawo hankalin majalisa a matsayinta na majalisa ko ko membobin majalisar a daidaikunsu a zaman su ko na komiti ko kuma a zaman su na daki gaba kida akan akwai wani abu da ke tafiya game da majalisa ko tsarin aikinsu ko kuma wani abu wanda ya shafi waɗansu su. to a wannan ba ma dan majalisa kawai ba ko da mutum ne da ɗan ƙasa Ina da wannan inci ya jawo hankalin su. domin majalisa ba tana zaman kanta kawai yadda aka fata a tsarin mulkin Najeriya domin aikin kawunansu ba suna aiki ne na wakilan jama'a kuma aikin da suke yi a matsayinsu na ɗungurungun na zamansu a majalisa ba ɗaiɗaikun mutane ba ne da haka idan da majalisa ya wannan to ina gani kamar ya yi abin da tsarin mulki yake bukata a wajensa na haƙƙinsa ne akan ɗan ƙasa da kuma haƙƙinsa na biyu kuma akan ɗan majalisa to idan ya jawo hankalinsu bai yi laifi ba da aka dakatar da masa da aka yi an taka kamar wasu dokoki ne nake gani musamman kamar doka ta a sashi na takwas wanda ta nuna abin da ake kira composition na national assembly da kuma da senators da kuma wakilan majalisa din wanda ake nuna kowace jiha dole tana da akalla ko kuma ma ba akalla ba dole kawai tana da yan majalisa tare yan eh, majalisa dattabai wato seneto senato guda uku a kowace jiha jihar borno da kanta eh. inda wannan senata ya fito an taka haƙƙin jihar borno yanzu an mai da su suna da wakilai suna da senatoci guda biyu saɓanin waɗansu jihohi ko kuma sauran jihohi na ƙasa gabaki ɗaya in ba ya zama dole da hujjoji kwakwalar dalilai ba majalisa ba ta da yanci ta dakatar da mutum amma in ma ya zama dole sai an yi din to babu dama a dakatar da dan majalisa fiye da kwana goma sha hudu wannan akwai shari'u daban-daban da aka zanta a ƙasar nan suka gabata. Barista a fahimtar ka a matsayin ka na ɗan Najeriya ko mai kallon al'amuran yau da kallum me kake tsammani ya sa ita majalisa ta ɗauki wannan kan Ali Indume? To wallahi ni ina gani ko kuma ba ba an ɗauki matsaya akan wannan ba amma ina musu fargaba kada zarge-zarge da mutane suke faɗan nan su zama gaskiya ne a kansu majalisar nan yawanci ayyukan kansu da kuma bukatun biyan biyan bukatun kansu suka sa a gaba ba na ƙasa ba kuma kusan kamar aikin ƙasan ma ba shi aka sa a gaba ba har ma ka samu wasu lokuta ana zancen wani irin kaya mutum ya saka ya fi wani irin aiki yake yi. Wannan kam kana gani rashin fahimtar dokokin majalisa ya sa 'yan majalisar na suka ɗauki wannan mataki ko kuma dai karan tsaye ake wa dokokin? To wallahi ni abu da ma ya bani tsoro kwanan nan ma da nake zuwa majalisar don wasu dalilai sai in ga ma kamar cika majalisar kamar ta yadda aka saba ma babu shi har wasu suna zargi ma yan majalisar nan kowa kasuwanci sa kawai yake yi da kuma kungilolinsa da wasu tafiye sa na bukatun kansa sai in akwai wani dalili ko na raba kuɗi ko wani abu sai ka ga a cika majalisa har ma ya fara sa wasu sun fara tunanin cewa amma mai da ita ma wato abin da ake kira part time kamar yadda wasu kasashe suke yi. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara. da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Nasiru Adamu El Hikaya da Madina Dauda da kuma barista Modibo Bakari da kuma Ciba Hiro Dodo ne wadda ya da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.